Assalamu alaikum masu kallo barkan ku dai war haka da kallon mu wannan da kallon wannan channel namu mai taken suna <laughs> wannan nonon da kuke ganin shi ya kamata in zaki ba mijinki nono ki tabbatar da ba kuwa, sai ki fito mai da shi ya tsutsa ya tsutsa yanda yake so assalamu alaikum jama'a barkanmu da juma'a maza mutanen mu <laughs> yau Maududi na juma'a ya tattara ne a zaman eh, dadaro kusan me dadaro mace ta bar gidan iyayenta zo tare a ɗakin namiji su yi kuma zama irin zaman da mata da miji ya kamata su yi amma fa mata zaman dadaron nan ba abin yi ba ne saboda bai kamata ki bar gidan iyayenki ba ki bar cikin jin daɗi kina cikin jin daɗi da walwala haka kawai ki tashi ki bar gidan iyayenki ki zo ki zauna wajen wani ƙato ya dinga dukan ki dukan yau daban na safe daban na dare daban daddaren ma wai ma abin wani takaici ya gama dukan ki kuma ya zo ya ki waye gindi ya ce saboda rashin kamun kai a kun ga ba zai yi ba to dan Allah irin waɗannan matan masu zaman dazuro ya kamata mu san ciwon kanmu wasu abubuwan da za su sa mace ta zama da mutuncinta kun san mata gul ne mu mata gul ne kuma mu yan lalaba ne in mace ta zubar da mutuncinta shine mutuncinta zai zube idan mace ta ce ma namiji wani ka zan zo wurin ka dan zauna dan Allah idan baka da hali in so yau kai so ku yi ku je ku yi aure mana in ta ce a zo wajen ka ka ce a'a wace ka zauna a gidan ku. in aure yake so za mu yi to amma duka mu yanzu mazan da mata duk ba ni jin magana sai dai kawai Allah ya shirya wai shi in tambaye ki kike samu a cikin zaman gidan dadaro tsakanin da Allah fa ci da sha da koyi ba abun da kika rasa a gidan iyayenki idan aure ke so ko kuma cin gindi ke so ku yi aure mana ki je ki samu miji wanda yake son ki aure idan kika ce mishi kina so ya dinga cin ki tun daga safe har dare wallahi zai dinga cin ki kuma Allah ya dinga rubuta muku lada ba zai ba wancan fa wanda kika je kika zauna a ɗakin shi illa iyaka ya gama cin ki ya kama ya ta jigga gaja ka ta zo to saboda ne, dan girman Allah mata ko mu san ciwon kanmu masu zaman dalaran nan dan girman Allah an san ga wannan bidiyon ba ina ci musu mutunci bane ko kuma ina zage su a shawara ce kuma kaɗan ce idan kun ɗauka to in ba ku ɗauka ba dama hausawa suna cewa iska yana wahalar da mai kayan kara ko ba haka ba don allah jama'a duk wanda ya kalla bidiyon nan nawa ina so ya min comment maganar nan zaman daduro yana da kyau ko ko bai da kyau ko ba haka maza mutanenmu sai an jima a yi juma'a lafiya